This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahmed da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Ministan harkokin wajen Iraki Ibrahim Alja'afari ya ce tilas ne Irakin ta jagoranci duk wani yunkuri na yaƙi ta ƙasa a cikin ƙasar ta kan ƙungiyar ISIS. Ministan harkokin wajen wadda wannan furici je Juma'a duk da haka ya roƙi ƙawayen ƙasar na ƙasa da ƙasa su ci gaba da kai farmaki da jiragen yaƙi kan mayakan sa kan na ISIS. da yake jawabi ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york da wakilan ƙasashe da suka yi taron dangin yin adawa da isis da suka hada da amurka aljafar ya ce tilas iraƙin ta aza nauyin yaƙi ta ƙasa a cikin ƙasar da yake magana bayan da ministan harkokin wajen iraƙin ya kammala jawabi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya sake nana ta saƙon da ke fitowa daga washington cewa samun nasara kan waɗannan masu tsauran ra'ayi a iraki da siriya zai buƙaci taimako daga hukumomin ƙasa da ƙasa a halin da ake ci kuma hare-hare da aka kai da bama-bamai a iraki jiya juma'an ya halaka akalla mutane 26 ba ga wasu 30 da suka halaka ranar alhamis wakilai a taron neman wanzar da zaman lafiya dangane da rikicin da ake a ukraine sun amince a da kirkiro da iyaka da za ta rabe tsakanin sojojin ukraine da kuma dakarun 'yan tawayen kasar da suke samun goyon bayan rasha jamai da suke halarta taron yau asabar sun ce sassan biyu duk sun amince za su girki bindigogin a artillery a sahun gaba a yanki ko iyaka da za a kirkiro mai girman kilomita talatin waɗanda suka halarci zagaye na uku na shawarwarin da ake yi a Minsk na ƙasar Belarus sun hada da tsohon shugaban ƙasar Ukraine Leonid Kuchma jami'ai daga yankin Donetsk da Luhansk na Ukraine ɗin waɗanda suka ayyana cin gashin kai wakilan gwamnatin ƙasar a Kiev da kuma wakilan ƙungiyar tsaro da haɗin kai na Turai a ƙasar saliyo galibin titunan babban birnin ƙasar kusan babu kowa jiya juma'a a fara aiki da dokar hana fita na kwanaki uku a ƙasar domin gano masu fama da cutar ebola da suka buya a yunkurin daƙile yaduwarta dubin dubatan ma'aikatan kiwon lafiya ƙasar da take yammacin afirka suna bi gida-gida domin wayar da kan jama'a kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar da kuma kira ga waɗanda suke da alamun cutar su je cibiyoyin kiwon lafiya shugaban kasar anis bai koroma ya yi kira ga 'yan kasar ta saliyo su zauna gida daga jiya juma'a da yau asabar da kuma gobe lahadi a jawabin da yawa al'ummar ta talabijin yana cewa irin wannan yanayi na ba kasafai ba na bukatar matakai na ba sabon ba cutar ta kashe fiye da mutane 2,600 a fadin yammacin afirka mutane fiye da 560 ne cutar ta halaka a kasar saliyo a makwabciyar kasar gini kuma mazauna karkara a can kudu maso gabashin kasar sun kashe mutane takwas daga cikin wata tawagar masu aikin wayar da kai kan cutar ta ebola a hukumomin kasar sun gaya sashen faransa na muryar amurka cewa an kawo mutane shida dangane da wannan kisan suna masu cewa wasu mutanen sun hakikanci babu cutar ebola da su tawagar mutanen sun je ne domin kashe su to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a galibin Birtaniya da wasu kasashen duniya masu yawa an yi ajiyar zuciya saboda mazauna yankin Scotland sun amincewa da ƙuri'ar raba gardamar ta neman ayyana 'yancin kai daga Ingila. Jiya Juma'a shugaban Amurka Barack Obama ya yi barka ga Scotland saboda amfani da shirin demokradiyya. Ya ce ta hanyoyin mukabala da tattaunawa da zazzafar muhawara amma cikin lumana sun tunatarwa duniya irin gagarumar guduma da Scotland ta bayar ga Ingila da kuma duniya baki ɗaya. haka ita ma shugabar kasar jamus angela merkel da prime minister spain mariano rajoy su ma bayyana irin wannan ra'ayi shugaban kungiyar tarayyar turai jose manuel barroso jiya juma'a ya kira sakamakon kuri'ar raba gardaman a matsayin kyakkyawar sakamako ga turai sannan ya jinjina a yankin scotland saboda duk kufar ta kan ci gaba da tarayyar turai da yake magana mr cameron shi wadda prime minister ingila ya ce ganin yanzu an kawo ƙarshen muhawara kan yancin kan scotland Birtaniya za ta cika alkawarin da ta yi na baiwa yankin ƙarin iko kan batutuwa da suka hada da haraji, kashe kudade da kuma jin daɗin jama'a. Wani mutum mai suna Adil Abdul Bari ya amsa laifi a gaban wata kotun Amurka a New York jiya Juma'a cewa shi ya kitsa da Osama bin Laden harin da aka kai kan ofisoshin jakadancin Amurka biyu a Kenya da kuma Tanzania a 1998. Adil abdulbari ya amince a gaban alkalin a New York cewa ya haɗa kai da Osama bin Laden da waɗansu wajen tarwatsa ofisoshin jakadancin a Kenya da Tanzania hare-haren da suka kashe mutane mai tanda 24. Dan shekaru 54 da haihuwa ɗan ƙasar Masar a shekara ta 2012 na Ingila ta sassa zuwa Amurka. Galibin rawar da ya taka shi ne zama masinja tsakanin masu shirya kai harin bam ɗin da kuma kafofin yaɗa labarai. waɗannan saƙonnin sun hada da barazanar ƙungiyar alƙa'ida za ta kai wasu ƙarin hare-hare ɗansa abdulmajid abdulbari wadda mawaƙi ne na zamani a ingila yana cikin waɗanda ake zargi amma ba a tabbatar ba da kisan ɗan jarida ba a amurken nan james foley ana zargin ɗan nasa ya bar ingila bara ya shiga ƙungiyar isis mai cibiya a syria jiya juma'a a hannun wato a hannun jari na katafaren a sayar da hannun jari na katafaren kamfanin na china da ake kira alibaba ya cira zuwa kashi 38 cikin 100 a rana ta farko da aka fara sayar da hannayen jarin kamfanin a kasuwar shinkun amurka a cirkin hannayen jarin na farko an fara ne kan farashin dala 92 da senti 70 kan kowane hannu daga bisani ya haura zuwa dala ɗari amma sannan ya dawo ƙasa kaɗan ya tsaya kan dala 94 zuwa lokacin da kasuwa ta watse farashin farko-farko shine dala 68 kan kowane hannun jari wadda ya sa ya kasance hannun jari mafi tsoka a tarihin fitowar farko na sayar da hannayen jari masu fashin baki suna hasashen kamfanin zai ci gaba da bunƙasa masu sukan lamiri kuma suka ce yadda aka tsara kamfanin bai baiwa waɗanda suka sayi hannun jari damar magana shigan yadda kamfanoni da ake sayar da hannayen jarin su a bainar jama'a suke aiki a yau ba. To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. ke ci gari ni abar suna kina da kyau yan lele yi murmushi mai kauna da ke haska birnin raina eh. masoyiya ta mai suna kina farin kan raina farin wata mai haskawa ya fata an To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ko a cikin wani sabon shirin ga Mamai Salisu Rabi'u zai bayyana mana abin da muke tafi da shi cikin shirin namu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko zai magana a game da cutar sida, tarin shika da kuma cutar zazzabin cizon sauro. Yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da muhimmancin motsa jiki. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Maru da ke jihar Zamfara. A gaida Muhammad Salisu Rabi'u. Duk ya jiki ni tufafina gurin zuwa alƙibar da ina cikin na kasafin daɗi na rayuwar mai suna. Eh, Masoyin takawa ki ce abin dubawa shaki na sanki a zucina kullum yana zargawa da hogare na ki bar shakku ki kau da bacin raina likitoci a maraɗi ta jamhuriyar niger sun gudanar da wani taro don yin nazarin yadda za a kasafta kuɗaɗen da ƙasashen duniya suka bai wa ƙasar ta niger don yaƙi da cutar sida da tarin shiƙa da kuma cutar zazzabin cizon sauro wai kakani za a kasafa miliyan 164 na dola da asusun agaji na ƙasa da ƙasa for international ya taimakawa niger wajen yaƙi da cututtukan sida zazzabin cizon sauro zuwa babban tari shine taron da ya gama likitoci da masu faɗa aji domin tsaye da magana guda ko tsari malam isa karim ya zo mana da ƙara haske da irin matsalolin da suke cin karo da su. amma masalan mu da akwai cikin kasar Nijar waɗansu mutane ne suna da ciwon nan kwarai misali in an samu mata masu zaman kansu e kuma bayan waɗansu maza da suna haduwa da waɗansu maza su ma ciwon nan yana wajen su kwarai kenan ya kamata wajen su ne ya kamata a sa aiki da yawa a sa kudi da yawa da a kare mutanen da suna ta wajen su yanzu an ci akwai kiwo wajen su mutane suna ta yi suna yi su da kan kiwon nan kenan yanzu an sa kudi da yawa an sa aiki duka bisan su ana yi ayi kariya mutane da kiwon nan shi zazzaɓin cizon sauro to zazzaɓin cizon eh, sauro in an dauki misali garin maradi eh, akwai su yawa cikin tesawa da madarunfa shi menene ya sa kana akwai ruwa akwai itace da yawa wajen nan kudin da an ka ba mu an ce a sai musikayar a sa a yi mutane wanda ana cema tdr a har gida-gida ma a ba mutane eh, magani don su samu eh, su da ciwon nan amma gungundi ba garin mu duk cikin nijar akwai dauda akwai ruwa akwai dauda su saboro dauda ne yake so kuma suna yin mutane eh, masala babban tari ko tuberculosis hmm. eh, matsalan da aka samu nan ga maradi akwai mutanen da suna da yawa in sun fara tari an kawo su likita ana nan ba su magani ba su kai ma su kara magani ba sai su bace su daina zuwa asibiti ala su daina zuwa asibiti kenan in sun tai suna nan ga kara suna suna isu ba waɗansu mutane kiwon nan tunda ba su samu lafiya ba ganin babban barnar da cutukan sida da zaben cizon sauro ya zuwa babban tari ke haddasawa ya sa Malam Isa Karim dawa kan gargaɗi ga jama'a kama haka. Gargaɗin da za a muyi mutane da mutane a ce musu su yi hankali in kiwon saboro ne a sa mutane su gyara gidansu in akwai ruwa bala. a sa su gyara gidansu su yi sabta tukuna su kwana cikin sanje kuma babban tuhari in ka tuma yana tuhari tuhari haka nan kare zai zama ya ke a tuhari haka nan ne amma ta likita ya gani a yi bincike rapid in babban tuhari ne ya ka a sa cikin eh, likita ya samu magani ciwon sida shi ba matsala babba ne gare shi ba in kana haduwa da mata da ba naka ba sai ka kare kanka in kana prevention eh, ya eh, kana kare kanka ba ka ka samu wannan ciwo kuma ka yi hankali eh, mata masu kici muna vrema muna mata masu kici su ta likita su yi awo lokacin in suna da cikin nan ya kama lokacin nan ne yana sa in suna da sidama lokacin nan ana yi a yi musu magani dan dan nan da a cikin kike su kare kamu mm, amma an ba sani ma ita ba ba ta da sira sai ta zo ta aihu dole ne dan yana kamu da wannan ciwo saboda shine muna so ran mata da suna da ciki su ta likita su wani lokacin awo a yi musu cpn su gani in suna da ciwon nan ko ba su da babban mataki dai shine kai da ya fi magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger a gaida sha'ibu mani Masana a ɓangaren lafiya sun jaddada muhimmancin motsa jiki don tabbatar da al'umma mai cikakkiyar lafiya. Motsa jiki wani ɓangare ne da ke ƙara ko kare lafiyar jikin ɗan adam. Menene ma'anar motsa jiki? Shugaban ƙungiyar masu motsa jiki na jihar Bauchi, chip Muhammad Bello Dauda, ya yi ƙarin haske game da motsa jiki. Wato ita ma'anar motsa jiki dai akalla a hausance ana kira lafiya jari domin sai da lafiya za ka iya samun biyan bukatocinka na yau da gobe ko a ofis ko a gida ko a ko ina wajajen abin da kake idan ba ka da motsa jiki isasshe a jikinka wato kakan samu um, um, abubuwa waɗanda ake kira taruwar kitse ko mai a jikinka wanda ya kan daskare a a hanyar jini wannan daskarewan wannan a hanyar jini yakan haifar mana abubuwa da yawa misali cututtuka manya guda biyu da ke kawo wannan shine misali hypertension domin shi taruwan kitsen nan idan ya zo ya samu zuciya zai mamaye zuciya zai gina zuciya zai gina zuciya da kitse ta cikin tsokanta da jijiyanta zai zama na da kitse kuma bututun da take harba jini zuwa sassan jiki shi ma kitsen yakan zo ya taru a wajen idan ya zo ya taru zai zama na cewa duk lokacin da zuciya take bugawa za ta dinga bugawa da ƙarfi amma hanyar da jinin yakan wuce ya tsuke to wannan yakan ba da wahala wa zuciya wajen sadar da jinin da kwakwalwa take bukata ciki yake bukata kai yakan bukata to a wannan sanadiyan wannan taruwan kitsen wannan hanyar ji mutum yakan samu hypertension na ɗaya kenan na biyu kuma taruwan wannan mai ɗin da kitse a jiki yakan haifar da wani cuta wanda muka sani ake kira suga shi ake kira diabetes shi diabetes yakan faru na fari tukuna akwai gado na biyu kuma mutum yakan yi akwayarin ɗinsa ba wai lalle ya gada ba ma'anan diabetes ɗin shi dama duk abincin da muka ci 95-97% na abincin da muke ci shuga ne ƙarshen gina shi shuga yakan zama to idan na'urar da take narka abinci ana kiranta hormone idan akwai imbalance a cikin idan akwai imbalance a cikin wannan hormonal balance na jiki to babu shakka za a samu matsala either high uh, eh, diabetes ko ya zama na sugar level ɗinka is high saboda an samu wannan eh, akasin na'urar narka shuga ya bi jiki to mutum zai samu diabetes mellitus idan kuma aka samu overproduction na wannan hormone da ita wannan hormone din yawa ana producing ɗinta daga daga daga daga brain takan sake wannan hormone ɗin ta zo ta stimulating ɗin wani abu takan shiga cikin jini idan ta yi over hormone ɗin insulin ake kiranta insulin ɗin in ta yi over a cikin jini takan narka abinci akai-akai za ka ga mutum yana yawan jin yunwa yana yawan jin kishirwa domin duk abincin da ya ci nan take ita waɗannan insulin ɗin suka narka amma in akwai ƙarancin wannan insulin ɗin a jiki to shiga level ɗin jikin mutum yakan zama na over concentrated wannan abin yakan zama na daga ƙarshe ya zama na guba wa jikin mutum to wannan shine fa'idan yin wannan exercise namu jami'in kiwon lafiya a bangaren motsa jiki kenan chief muhammad bello dauda amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya motsa jiki wani ɓangare ne da ke kara ko kare lafiyar jikin ɗan adam menene ma'anar motsa jiki shugaban kungiyar masu motsa jiki na jihar bauchi chief muhammad bello dauda ya yi karin haske game da motsa jiki wato ita ma'anar motsa jiki da akalla a hausance ana kira lafiya jari domin a gaida amina abdullahi girbo Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a babban asibitin karamar hukumar Maru da ke jihar Zamfara inda za mu tattauna da malama Husaina jami'ar lafiya a jihar Zamfara wadda ta yi muhimman bayanai akan matsalar mace-macen mata da ƙananan yara. Yanzu zan yi magana game da mata masu juna biyu har lokacin haihuwa. Maganan mata masu juna biyu har lokacin haihuwa yana da mahimmanci kware gare mu saboda yawan mace-mace da aka samu wanda muka so in Allah ya yarda a samu sun rage da yawa ko ba haka ba. Mahimmanci abin da za mu ɗauka shine mata masu zuwa awo har lokacin haihuwa. in mace na da juna biyu awon ciki na da mahimmanci kware da gaske don a san mi abu biyu ne a san lahiya da take dauke da shi ko ba haka ba da na ne kuma da na abun da take dauke da shi ciki ko ba haka ba shi an mahimmanci abu biyu da muka so mu sani game da mata masu juna biyu su da na ciki abun da suke dauke da shi To awon ciki yana da mahimmanci don mace in ta zo awon ciki za a fara duban lahiyarta. kuma awon cikin ga yanzu ba kaman da ba da ana zuwa sai a ce ka zo so goma kahin ka haihu yanzu so hudu ɗaya muka bukata ka zo sai in akwai rashin lahiya mai mahimmanci wanda zan yi muku bayani a kai sai ku zo ko ba lokacin zuwa ba amma in ba haka ba lokaci hudu aka son ka zo kahin ka haihu a dubi lahiyar ka a dubi lahiyar abin da kake dauke da ciki ko ba haka ba sannan in ka zo akwai mahimmanci abin da za a wada maka wanda za ka yi ta ci da mahimmanci aune-aunen da za a yi maka za a yi maka awon jini don a san kalan jininka ba a watan abin da bai da kyau ba a watan mugun abu amma in ka zo awon cikin ga za a dubi kalan jinin ka don in akwai matsala ba sai ana guje-guje ba nan take za a ce wance kalan awon jininta kaza ne sai a yi sauri a ɗiba ko ba haka ba sannan a dubi lahiyan cikin ɗanga shin lahiyan ga kwancin ɗanga jice yake miƙe yake ƙawa ne a ƙasa kai ne a ƙasa duk za a duba kuma kun san yana da mahimmanci kware da gaske in mace na zuwa awon ciki sai a dubi lahiyan ɗan abin da a cikin cikinta sannan za a duba ko macen ga na da karancin jini to in ba ka zuwa awon ciki ya za mu yi san cewa kana da karancin jini amma in kana zuwa awo in an ka auna an ka auna kalan jinin ganaka sai a dubi lahiyan jinin ganaka a duba shin jinin gana isan macen ga ɗaukawa da abin da a cikin ciki matan ga tana da lahiya a'a abin da a ciki na da lahiya to in baka zo awon gaba ya za mu yi mu sannan akwai mata masu juna biyu sai sun zo awo wasu na zuwa da kumburin huska wasu na zuwa da kumburin kawa wasu na zuwa da yawan ciwon kai wasu na da hawan jini wasu na da ciwon suga to sai ka zo awon ciki sannan za mu auna ka mu san duk abubuwan da an ɗauke da kai don kada ka zo ka samu hawan jinin ga ka zo kai ta zabure-zabure ko ka kahin a kawo ka asibiti to ba a watan mugun abu to Allah ya tsare shi yasa in ka zo awon ciki sai a auna jininka a duba shin daidai lahiyar jinin ga yake a a matan ga jinin ga ya hau a a kawanta ya kumbure a a huskarta ta kumbure duk dai sai a yi aune aunen ga kuma na ga muku so hudu aka zuwa amma in su in an ka ce ka zo bayan sati biyu ko wata guda in ka samu matsalan ciwon kai ko kana a maye a maye ko ba ka gani in ka tashi bisa gado to ka yi sauri ka zo asibiti kakka ce sai lokacin da an ka ɗiban maka kun ji wani na ce muku don in kun ka ce sai lokacin da an ka ɗiban muku mace za ta gan tana kumburin huska in ta tashi tana ganin juwa sai ta ce a'a an ce mun an kai kada in zo sai bayan wata biyu ko sati uku ko sati biyu a'a ba mu ce haka ba so hudu za ka zo awo kahin ka haihu amma in kana da matsala ka zo asibiti kun ji wanda na ce muku da ke tashi da sahe ke ga amanga ga yayi yawa kina ganin juwa ba ki iya cin abinci da sauransu da kumburin huska da ciwon kai kake ce a'a bari in bari sai gobe ki ta son ma asibiti da katin da an ka baki na awo malama gani na zo ba yau a ranar awo na ba amma jiya ban kwanta ba kwana kaza ban yi bacci ba ga abin da ka damu na. to sai ka dawo lokacin a dubi lahiyar ka a dubi lahiyar jariri kuma zai yiwu don ina so in yi maganar zazzabin cizon sauro amma akwai malaman da za ta yi magana a kai sannan zan ga muku in mace ta haihu in ta zo awo muna faɗa musu a yi ƙoƙari a ba jariri ko jaririya nono wata shidda wannan nono da kuka renawa yana da sinadari cikin kware da gaske kuma abinci ne zalla abinci na ciki ruwa na ciki duk abin da kuka san abinci ya kunsa yana cikin wannan nono sinadarin da a ciki yana da ƙarhi kuma yana hana yara cututtuka da yawa in yaro na shan nono amma sai ka ga mutanen mu an ka kai gida sai a ce ba shi ruwa ya sha don Allah a kula da ba da nono shi yasa yanzu in mace ta haihu mukan ƙoƙari mu ce bayan minti talatin ta ba yaro nan nono don sinadarin nan na nono yana da ƙarfi kuma yaro yanzu ku dubi jarirai yanzu an ka haihe su mi suka biɗa nono suka biɗa sai ka ji su suna kuka suna kuka da ka ɗauke su an haihe su ka sa su ga kirjin uwarsu ka sa bakin su ga nono nan da nan kama suke abun mamaki in ji Allah ko ba haka ba Allah ɗaya adda wannan sai ka ga yaro ya kama nono yana ta sha yana ta sha shi ya sa muka ga ma mata masu juna biyu da haihuwa da cewa su yi ƙoƙarin an kayi yaro da minti talatin a ba yaro nono don sinadarin nan na da ƙarfi ƙwarai da gaske sannan akwai zuwa awo ba da allurar rigakafi in ka haihi yaro yana da kyau kahin ka bar asibiti akwai allurar rigakafi da za a bayar ba sai ka tahi ka dawo ba nan ɗakin haihuwa suna da allura da suka ba jarirai na rigakafi in ka tahi sai su baka kati akwai sanda za ka dawo akwai malaman da za ta yi mana magana da bayani kan alluran rigakafi saboda haka ni magana ta a takaice na mata masu juna biyu ne da ƙananan yara sannan akwai maganan abinci abinci da mace mai juna biyu ka ci muna son su yawan cin ganye don mata masu juna biyu ko da yake ba ku da lehi amma don wasu ba su iya cin abincin ba lehinsu ba ne jinin jikinsu ne ya canza saboda juna biyu da suke ɗauke da shi amma wanga zogala da muka rena yana da amfani kware ga mace mai juna biyu ko shi ɗaya ta ɗata tana iya ci ne ba sai ta ta yi an ce a ce ma mai gida ya siyo kwai ba ya siyo nama bai da hali a yi ta rigima a siyo zogala ta naira ashirin ta ishe ka yana da ƙarin jini sosai masoyin lalle lalle ki jujjuya ki kauna bacin raina da murmushin ki murge ni kina tuno na na kauna da mabiyo na bayana so da ta kun kauna To masu sauraro a nan zamu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu kasance lafiya. Ki kallon na zo gaban ki na sha kamshin jikin ki birnin raina a ni mun yau ƙauna cikin waya soyewa da ki ban madarar ƙauna ta so ina lashewa ki burge sauran 'yan mata mati cikin buri To gai da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Hukumomin Iraki suka ce tilas ne ƙasar ta jagoranci duk wani yunkuri na yaƙi ta ƙasa a cikin ƙasar kan 'yan ƙungiyar ISIS. Wannan furcin ya fito ne daga bakin ministan harkokin wajen ƙasar Iraki Ibrahim Alja'afar jiya Juma'a. amma duk da haka ya rauyi ƙawayen ƙasar na ƙasa da ƙasa su ci gaba da kai farmaki da jiragen yaƙi kan mayakan sa kai na isis wakilai a taron neman wanzar da zaman lafiya dangane da rikicin da ake a ukraine sun amince su kirkiro iyaka da za ta rabe tsakanin sojojin ukraine da kuma dakarun 'yan tawayen kasar da suke samun goyon baya daga rasha jami'ai da suke halarta taron yawa asabar sun ce sassan biyu duka sun amince za su girke bindigogin a tirar sahun gaba a yanki ko iyaka da za su kirkiro mai girman kilomita talatin a saliyo galibin titunan babban birnin kasar kusan babu kowa jiya a fara aiki da dokar hana fita na kwanaki uku a kasar domin gano masu fama da cutar ebola da suka buya a yunkurin dakile yaduwarta. ta dubin dubatan ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar da take yammacin afirka suna bi gida-gida domin wayar da kan jama'a kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar da kuma kira ga waɗanda suke da alamun cutar su je cibiyoyin kiwon lafiya shugaban kasar bai koroma ya kira ga 'yan kasar saliyo su zauna a gida daga jiya juma'a da yau asabar da kuma gobe lahadi a jawabin da ya musu ta talabijin To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.